Está, está aí aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa da abokan arziki masu kallon mu na gida da na waje barkan mu da Har kullum dai yau ma dai ga mu nan a cikin taskar mu ta mawaka. Kashin jagorancin AMD TV Hausa an dai suna na sanin Ismaila har kullum mai kawo gabatar muku da wato mawakan mu masu tasowa da kuma waɗanda suka dade a ciki aka gajiya aka ga yau. A yau muna tare da babban bako shahararre kuma wanda duniya ta sani wanda zai gabatar muku da kansa ba tare da ɓata lokaci ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kamar yadda kika tambaya a madadin masu kallo za a ce kenan sunana Isa Ayaki. Na. A babban bakonmu wato Isa Ayaki. A aka ce gani ya kurgi. masu kallo kafin ma da eh, gabatar da kai ko gabatar da kanka duk tuni wasu hankalinsu har ya gano cewar waye ne yau a cikin wannan gida namu. Hmm. za ka dan bamu takaitaccen tarihin ka da kuma dan wannan abubuwan da ƙara sabon daidai rayuwa kafin mu daura daga inda muka tsaya mu shiga cikin shirin namu ka inda na to assalamu alaikum karo na biyu an haife ni ne a nan Kano ni dan Kano ne dama a karamar hukumar Dala cikin birnin Kano wacce ake cewa Dala tushen birni mm. a wata unguwa da ake cewa unguwar Ayagi anan ne suna dai da mm, na haɗa shi ne ake cewa isa a yaki sunan unguwata ne so ana aka haife ni kuma anan ne makarantar islamiyya ɗari guda islamiyya na tafi makarantar allo mm. wacce ne makarantar malam baba wacce take unguwar dandali mm. daga bisani kuma na tafi primary school da ke aisami na primary anan daga bisani kuma na tafi gwale da ni a nan na secondary school junior da senior a nan na gama sannan na tafi aminu kano college of islamic and legal studies na yi karatu dan wanda ba a rasa ba na nce da eh. wato shine takaitaccen tarihi to alhamdulillah ah, malam babban mu sannan kuma in ce mr ah, isa ayagi barka da zuwa barka da zuwa cikin gidan amd tv hausa ga kanan cikin ta ungon oh, tsongon eh, ka yi nutso a ciki ka kuma eh, ah, alhamdulillah isa ayagi wannan karan muna cikin shirinmu na taskar mawaka a ah, yau yan kallo ba zan ce muku taskar mawakan nanaye ba sai dai in ce taskar mawakan nanaye taskar mawakan hip hop taskar mawakan yabo komai dai gashi nan mun har hada yau mun zo rankwace kabun kawo muku su saboda isa ayagi ba bako ba ne sannan kuma kusan in ce ya hada duka waɗannan abubuwan ba tare da dai su ne ko wani dogon bayani ba a yau dai ba zan kira shirin nawa da suna daya ba shirin nawa shi zai bambance kansa da kansa a babban bakon mu isa ayagi alhamdulillah mun ji daɗi da ka amsa da ita sannan kuma ka zo wannan gida namu mai sannan kuma ga masoyan yamma nan gaba ɗaya kowa yanzu na gida da na waje da an shigo ana sauraron a AMD TV Hausa hmm. ta gidi wannan eh, wato shiri ne da kuma bangare ne saboda ku mawaka wanda za ta ringa tasowa da kuma wanda suka dade a ciki da kuma hmm. wanda suka ga yau suka gajiya hmm. suka kuma burin su gobe insha Allah a Isa Ayagi wato mawakin na hausa ta kowane bangare kenan tunda wani lokaci na kan ji ana dan taba turancin ma ce to ina za mu je <laughs> ku <laughs> ah, Menene ne baka sha'awa ka shiga harkar waka to harkar waka zan ce ita baiwa da ita ake haifar mutum mm. sai dai wani ya san da yana da ita wani kuma bai san yana da ita ba mm. sai an gwada ake cewa akan san na kwarai ko to mu gaskiya gidanmu Allah ya mana wata fikira wanda idan muka sa abu a gaba eh. menene muna Allah yana taimakon mu wato dai bai wanda aka ce eh, gaskiya baiwa daga eh, eh. iyaye ne so ni ban gaji waka ba gidan mu gidan malamai ne dama gaskiya Alhamdulillah. so amma lokaci ɗaya na ji na tashi ina sha'awar ko waka ban san ya aka yi na fara ba a zace abun ya zo ba kawai na wayi gari na ji wallahi na fara waka ne tun kusan duk da yau akwai tambayar da na san tana hanya tana hanya za to amma gaskiya na dau lokaci kawai na taso ne na ji ne da wannan baiwar ina da baiwoyi da yawa wanda Allah yake kwance ni da su amma wakan ce ta furan jaya kafin waka ina yin zane-zane wanda idan na zana mutum kamar giya yi magana eh. haka nake irin zanen fensin haka eh. da na iya wannan rubutun sannan da kere isa ya gida ya takaice kafin mu je daga wannan a shi dai isa ya giya daɗe yana waka abin da zai gaya muku kenan a bisa duka alamu dai kamar daga lokacin da ya taso zuwa yanzu dai waka dama dai ta zo ne a cikin kwakwalwarsa kuma ko kuma ce a jini to alhamdulillah a isa ayagi daga lokacin da ka fara waka da dai ka yi mana rowar faɗan shekarun za a kai kamar shekara goma ko ashirin ko kuma talatin abin da ya samu zuwa da fara wakan in aka ce talatin shekarun nawa kenan aka kwashe goma sha nawa saura nawa kenan <laughs> to ai ka san shi dan kallo yana son shekarun shi yasa na mai da mu baya to gaskiya na jima ina waka mm. akalla na ɗau shekara hana ƙarya na ɗau shekara goma sha uku na Shekara goma sha uku. A takaice gaskiya. To alhamdulillah a cikin shekara goma sha uku Isa Ayagi, Mrs. Isa Ayagi, Malam Isa Ayagi, babban bakonmu Isa Ayagi, za a yi waƙoƙi kamar guda nawa zuwa yanzu. Masu sauraro dai su ne alƙalai. Hmm. Ta iya yiwa in faɗi kaɗan a ce su ne adadin wani kuma hmm. kila a wayarsa hmm. yana da su sun fi haka sun fi haka ko ba haka ba to amma akwai abin da ake cewa kimantawa a kimance a kimance hmm. ina da waka a yanzu haka ta kai guda saba'in saba'in eh, Mm, ka kimanta to a isa yagi a cikin wannan waƙoƙi da kai guda saba'in duk da dai gaskiya ka kiyasta din ne mm, yan kallon su kan sa sai alƙalanci eh. eh ni ba sai na ce wani abu ba wani lokaci isa a yagi na kan ji kakken kakan yi waƙoƙin sai in rasa kai a wawa kan ma na hip hop ne kai ko kuma a bangaren nana yanzu zan kira ka ko kuma a bangaren yabo ne ko kuma a bangaren dai turawa turawa ne dai duk sai in rasa wanda zan kira ka shi isa yau na ce ah, taskata mu ta haɗa duka a cikin wannan waƙoƙin bidiyo idanuwa to gaskiya ni da ke ban fiya fitowa a bidiyo ba hmm. asali ma wanda suka sani sun fi sani na a social media ne dalilin hotuna da hmm. irin shows da ake zuwa da sauransu so bidiyo na kwata-kwata wanda ne guda hudu ne Guda kwata-kwata hmm. su ne a cikin waƙoƙi guda saba'in guda saba'in guda hudu kawai ne saboda mawaki ganin jinsa an fi so ya fi yawa akan ganin sa gaskiya ne eh, saboda tsaro saboda gaskiya ne musamman ma inda dai sakon yana isa inda ya je to alhamdulillah gaskiya ne ah, to kada ya ku sha'afa muna tare da babban bakon mu Isa Kayaki a cikin wannan taska ta mu ta mawaka Hausa a ah, yau kuma ga baki ɗaya mawakar Hausa zan kira taskar namu karkashin jagorancin AMD TV Hausa a ah, Isa Ayagi an shiga daga ciki ne ko kuma ana waje ai wajen ma irin can tsallake. Eh, eh, ai can tsallake ma. Yawwa. Kuna faji to idan akwai mai kawo to <laughs> shirya ina nan. <laughs> To Isa a yage alamun dai kenan kai baka ma raba kafa ba. Mm, gaskiya ne. Duka haɗe abinka ka tsaya cak. Eh na tsaya cak zai tafi ai har yanzu yaro ne. Ah, gaskiya ne. A Isa a yage kamar yanzu za a kai shekara nawa a duniya. Mm. Daga lokacin haihuwa. Daga lokacin haihuwa zuwa yanzu. Mm. to akalla dai zan kai shekara ashirin da a duniya. Eh, to a isa a yagi matashi ne ina da dan sauran lokaci ba za mu ce gaskiya da dan eh, ka zama tuzuru ba matashi ne kawai. Eh, kana da dan sauran lokaci za ka iya dan shakatawan ba komai. Eh, amma dai in aka shiga daga cikin ma duk daidai ne eh, amma aka dan je ai. Eh, to a yi zance wannan. <laughs> ai ana yin sa a waya ta Ga shi nan hanyoyi da yawa ta zuwa da ce gaskiya ne isa alagi a cikin wakoki da kake yi da kafin mu je fannin ita kanta sana'ar waka a wakokin da kake yi na ga kakan taba wani lokaci wakan yabo mm. kakan taba wakan nanayan kakan taba wakan turanci shine da muka yi masa jimilla sai mu ce ke a isa a yage kai kowane bangare kenan kana ciki Eh to ni abin da na fuskanta idan aka ce mawaki mm. ko ba haka ba ai kasan wasu mawakan suka zaɓi mm. yayin da za su to ai bari mu baki misali mm. di yawanci inda kika ga mai wanki to yana guga yana bu eh kwarai yana yana guga to kin ga ba za ka raba in dai aka ce mawaki ne to ka hada komai gaskiya ne amfanin abin da yasa na wa kai na faɗa kenan ya zama na da ban damu da harkar boko ba alhamdulillah dai gwargwado ina da karatu na islamiyya don da before kafin yanzu ina karantarwa islamiyya akwai ajina wanda ajina ma wasu sun sun fita an sallami wasu sun sauka wasu eh, waye da sauransu eh, eh, so malami daga baya na ga ya kamata in maida hankali boko saboda rayuwa kullum al'amuran canjawa yake canja yake shi yasa na maida hankali na gama firamare na gama secondary hmm. sannan na tafi har tertiary institution na je hmm. ne karatu na iya a bangaren turanci eh. ba ma bangaren islamic ba bangaren eh. history and social studies ne ai na don lokacin ka tashi tuwa gargaba ɗin sai ka sauke mu a layi sai mu ce saboda rayuwar canja take <laughs> nan gaba nan gaba za a tafi eh. za a zo idan waka ma baka sa turanci a ciki ba za a saurara ba saboda kuma mutane kullum yaren mm. yana ƙara faɗa sosai ma akwai wanda ba jin yaren ka suke ba zai ji ba amma suna jin eh suna jin melody na waƙarka eh. kiɗan ne ko murya ce take burge su su dinga saurara to idan sun iya yaren turanci eh. za su dinga dan fixing wasu abubuwa suna dan saurara suna fuskantar eh, ina waka kamar ta inda ka take yau wato kin ga za su za ka ƙara yauwa sakon zai su kuma su ƙara ganin kima eh gaskiya to shi yasa na ke hada da turanci da Hausa mm. wato Isa Ayagi ita dai sana'ar waka wasu suka dauke ta sana'a wasu kuma suka ɗauke ta kawai nishaɗi ne dan saboda kawai su je su rera su ji dadi mm. sannan kuma su zama ah, celebrity ce mm. da faɗa 'yan mawaka yan kanyo yan mm. industry kenan ah, iya ita wakar kawai ka dogara da ita ko kuma ka dan taba wasu sana'ar bayan na harkar industry din da kamar yadda ɗazun na ka ce kakan yi zane to shi ma sana'a ne to amma bai banda shi kuma akwai wani kware to yanzu a shaida ma in kika je unguwanmu za ki iya cewa da Allah a nuna miki gidan su ɗan kasuwa. Eh. Gidan su ɗan kasuwa kawai in kika ce gidan su ɗan kasuwa gidan mu za a kai wallahi. Kuma guri na ni ne ake ce mun ɗan kasuwa a wurin. Daga baya ne Isa a yagi da ta taso sai ta danne wannan ɗan kasuwa. Amma native na unguwanmu suna sun san da wannan suna nan har yanzu ne ma akan saboda yawa bature ma ya ce wai don't put all your eggs in one basket kada ka tsaya wai a guri daya kana yin abu daya saboda rayuwa mm. kai speeding hannunka kai ne can goruba kana saiwa mm. can mangoro can waye saboda yalwa yalo yawa saboda haka ina kasuwanci gaskiya ba iya waka na tsaya ba kai yanzu ina harkar blouse da mm. waye kai abubuwa da yawa ma ina gaya miki wasu suke mamaki gaskiya ne wato babban bakon mu Isa Ayagi dan kallon mu garko shafa muna tare da wato babban bakon mu Isa Ayagi a jagoranci jagorancin AMD TV Hausa ne mai gabatar muku da wannan shiri namu na taskar mawaka wato Salma Ismail. kafin mu tafi mu je mu sha ruwa isa a yaki dan za mu je mu sha ruwa ka san MDTV akwai mu da karrama yawa a cikin harkar waka a ita ce ake kira industry mm. to kowa zaka gani idan ya taso sai ya ce ga ubangidansa mm. ga wanda ya koya ka mm. inda na fara shin wane ne ubangidan naka waye kamo hannunka yace zo mu je kai Hanki ja. Tunda mutum ai aka ce mu makaho baya kai kansa hanya sai da dan jagora. Gaskiya. Kora da sanda a hannunsa. Gaskiya ne. Duk da ka taso da fikira da nazari da tunani mm. sannan baiwar a jikinka take to amma kuma ya akwai sila. Gaskiya ne ba a rasa sila. Mm. Ni gaskiya ba ran gaya miki magana ta Allah dalilin abin da ya shigo da ni harkar waka da matan kafin in zo harkar industry shigo industry na waka mm. ina rubuce-rubuce ne. don na sha rubuta waka sai dai na ajiye in rera a bata in dinga jin daɗi in haddace mm. kusan da kafin ma in shigo industry ma yabon manzan Allah nake da bandirai na wajen guda shida da masu buga mu ana gayyata ta wajen maulidi in zo na rera ina yin ta live mm. to har wani ya taba bani shawara ya ce ya kamata murya ka za ta iya yin waƙoƙin soyayya ka gwada mana kuka ka ci abinci a ciki eh. ana ce masu inuwa garkuwa mm. ba shi ya ja ne kai ni ba amma ya ban shawara gaskiya dalilin abin da ya kai ni cikin industry ba wani ne ya jani ba Allah ya sani ƙarya ba kyau ba kyau gaskiya abin da ya kai ni na je lokacin ina zuwa aikin zane a Kabuga eh. na ga miki dama sana'a ta ce zane ina zuwa aikin zane a kowane har yanzu yana nan mai aikin zane ana ce masa lawa hmm. yana aikin zane ki ga yana yana zana yan siyasa da waye hmm. to wannan gurinsa yayana ya kai ni ina aikin zane a wajensa hmm. to aikin zane da nake a gurinsa daga nan akwai na gudu investment hmm. na gudu studio a nan ka buga hmm. to daga nan ina abun nan na dan ne tun da dama ina da interest akan gaba ana ce mun dan wasan Hausa suna zuwa da mawaka gurin eh. tun ina zuwa ina kallon su har da zama in zauna a kore ni a har ma aka eh. gaji aka daina korata yauwa aka daina korata ya zama amma har ana aike na na koma ni ne wankin ban daki shara waye na taba ji a wata waka to duk ina yin wannan <laughs> so daga nan ne har abun ya zo iza mana na shigo jiki sosai da farko dai kawai dai sun dauke ka dai kara zube yauwa mm. to dalili in faɗi nan in tashi nan in tashi nan har a irin mutanen da a cikin gurin zan ce tunda ba za a ce banda mai gida ba akwai masu gida eh, akwai wanda ko aike ma wani ba zai aike ba wani alhaji na gudu mm. mai gida rani tunda ya bani gudunmawa gaskiya sosai sannan akwai irin su a wala DJ Eh. wanda yake gwammaja shi ma ya bani gudunmawa ba zan taba manta da halacci ba gaskiya ne awal DJ eh, mai kida kuma mai waka eh. kuma mai editing komai ma yana yi so shi ma ya bani gudunmawa irin su Naziri iyan tama mm. irin su Mahmud na gudu da sauransu wala sun ban gudunmawa da Nazifi piano mai kida shi ma ya bani gudunmawa to irin su suna da yawa inda zan lissafo gaskiya ne da ce ita duniya kasuwa ce idan rabi suka soka rabi sai su idan masoyan suka yi rinjaye sai Allah kuma kuma ya sa ka zama wani shi yasa ake cewa dare daya Allah kan yi bature amma fa ba sanya baturen ya shawagwar maya ba a cikin wannan waƙoƙin akwai wanda zaka ga ta kwanta ma a zuciyarka akwai wanda ka rike ta a cikin zuciyarka da lokacin da ka tuno ta mm. zaka ji kana nishaɗi mm-hmm. sannan kuma ah, akwai bakan damiya 'yan kallo kamar yanzu yadda suka riga suka san AMD TV Hausa burin ta kullun ta faranta musu kamar yanzu yadda muka dauko yau muka tattaro muka hado gamman mu muka kinkimo isa a yage muka zo muka ajiye musu dan mu faranta musu za su so su ji ce wacce ce dan biyar ka wacce ce kuma wadda take ya maka zuciyar ka ruhin ka wataƙila in kai sa sai ku dace da 'yan kallon su ma ɗaya ne haka take to idan kika ce wacce akwai sila hmm. akwai waƙar da ta zama sila tunda na daɗe ina wa kuɗi gaskiya eh, eh, eh. amma Allah bai sa an san a sai da sanar wasu waƙoƙi da ni kamar waƙata ta sauran kallo sauran kallo yawwa wacce ake cewa na yi nisa da gida saboda so zan hijira wanda rake a jikinsa na da sauran kallo to na waƙar ita ce ta zama silata wacce aka sani yawwa sannan bayan ita akwai maryama to wannan waƙar ita ta sauran kallo yaushe zaki dawo zaki dawo maryama eh mm. so wannan sauran kallo ita ce za ta zama mun bakan damiya eh. amma waƙar da ni kuma idan ina jin ta ni kaina mm. tana shigin min jiki tana ba ni wasu sakonni sakonni kan ji dadi eh, haka kan ji dadi ta kuntan mun da yawa ita ce waƙar mu kullun zuciya wace wasu suke ce mata mutuka raba. To yanzu ai abin da za a yi. Eh. Ni da ya kallon gabaki ɗaya mu ma nan tunda dai gashi nan dai duk mun ba da haka Mu da 'yan kallon ai mutuka raba. mutuka raba. To yanzu ra mana mutuka raba muna ji. Kafin mu je hutun mu na rabin lokaci. To wace ake cewa ko da da rai ko babu rai ni na ne na yo sadaukarwar jiki bawanki ne ci har da sha in dai da duka gaibu ne zan ɓata sa'o'i in bar sana'o'i in tattara in koma gurin ki aiki dare eh, har safiya mutuka raba baka faɗa musu ba <laughs> mutuka raba da ni da ke na ya anniyar zama da ku babu mai raba ni ni da ku Na ba mu kullum zuciya ni ma na zama mawaƙiyar gaskiya <laughs> to isa a yagi kamar yadda ka ga yayan kallo kana dauke da bidiyo guda hudu a cikin wayannan wakokin naka yan kallo za su zo su ga wannan bidiyo to kafin ma masu kallon mu barkan mu da dawowa AMD TV Hausa kamar yadda muka saba a kowane lokaci dai ni din dai ta ku har kullun Salma Ismail karkashin jagoranci AMD TV Hausa wannan shafi namu na bangaren mawakan Hausa bangaren nanaye yau dai mun har hada komai da komai kawai mawakan Hausa mm. ah, gashi nan dai duk gashi alamu dai ya nuna cewa AMD TV Hausa sun sauke sauke ka ah, da mu <laughs> an sha lemu ni kam to kuma an yi ayi hakan ka dawo kuma gobe eh, yau ka zan yau ka zan lissafi eh, canja eh, ah gaskiya iya dawo kana iya da <laughs> to a ah, wato lokacin da aka saka wannan waka na bidiyo mm. abinci muke ci amma ni ma sai na so in taka to Mm, saboda waka tana bin jiki na sassa sassa ewa yo Allah yan kallo ni na san iya dadin da suka je ba adadi a to eh, Isa Ayagi ga dai bidiyo nan mun kalle ta kuma mun je mun sha ruwa alhamdulillah a wato akwai kalubale da take riskan mutum mm. sannan kuma a kwanakin baya mm. lokacin da aka yi wata waka ta sauran kallo gabaki ɗaya sai duniya ta zagaya sai aka ringa cewa na wani mawaƙi ne na wani mawaƙi ne na wani wani mawaƙi ne duk sunan wani mawakin ma ake sakawa hmm. a kamar uh, akwai wani ɗaya ta kanta waƙar maryama hmm. abin da yasa muke so ka ɗan yi wa mutane bayani ita kanta waƙar maryama akwai wanda yake hawanta ice ta ce Eh, dan akwai wani lokaci wanda ni kaina ba karkaje da nisa hmm. saboda tsabakin waka ta min sai na gansa nake cewa wane da Allah wannan waka ta yi min daɗi wallahi hmm. abin da yasa nake sautin ka saboda waka Maryama ta hmm. alhamdulillah wallahi aka dan asa ka gaisa sai da kuma na koma sai na je na sa wayar ah, wakar Android na na nake ganin asalin mawakin ka san tana rubutuwa da nan, sai na je ta wato yau ne ma fa an mun kanta gaskiya ne eh ni ma na shi to menene asalin gaskiyar lamarin shi shi wannan din ko rubuta ma ake yi ne ne ne ni ni ban gane ba duk abin na ku sai ku yan jarida sai ku zirba mutum amma dai ni ma bari in gwada na jaridar a gaskiya dukkan wata nasara tana tare da kalubale hmm. kuma dukkan wani wanda za ga Allah ya zai masa wani baiwa da kuma dogon zango a cikin al'amarin da yake mm. shi Allah ya jarrabe shi don ya fi sanin mahimmancin albarkar abu mm. kuma ya rike shi da mahimmanci na samu kalubale lokacin da ne waka da sauran kallo saboda ni ba irin mawaƙin nan ne mai sa suna a waka shi mm. ba ruwa na ma don ina harkar kasuwa ta sai dai na buga wakar ko suna na ma wani lokacin ba sa nake eh, so daga baya ne sai aka ce mun ya kamata in dinga yi eh. saboda wadannan matsalolin da suka dinga faruwa a ne ah, waka sai a sa sunan wani mawaƙin eh. ka cokan ma irin wanda muke siyarwa su yi bidiyo eh. sai mutum ya dinga zuwa yana cewa shi ne mu ya ce shi shine isa a yagi har ya je ya sho da waya don mun samu matsala da wani akwai wanda kuma ya ɗaukan mun waka har sai da ta kai mu ga ss da waya da sauransu mm. ina cewa na ce zan kashe wanda kamar a kwanakin baya nake zan ganin kamar ko postin ne ko eh, yaya ne da ake suka hada abun su saboda suna son su suna eh, eh kin san mutun na son su ya eh, suna ba abin da baya yi to shi dai abubuwa rikici da wani ya dauke ma to ta ma zan tsaya in saurare shi ma to dama na dauke ina ta kaina ce ni ba ta ba ta shi nake ba to irin wannan abubuwan kalubale in ga sunana ni kaina na sha ganin waka a turo mu waka ta ce amma sai in ga sunan wani mawaki to amma kawai ina haƙuri ne ina danna zuciyata abinda nake lissafi dukkan wata wani abu da ubangiji ya tsara shi ya tsara shi idan isa a yage duniya za ta san shi ko an sanja sunansa a waka ko ba a sanja ba ko wani ya ce shi ne ni ko ya ce in Allah ya ce a yi sai an yi so da haka ban mai da wannan wani abu ba na ci gaba da yin waƙoƙin gwiwa ta bata sare ba ta sare ba na eh, duk da dai wannan waka duk da wannan abubuwan eh, duk ta sa gwiwa ta ta sare ba har sai da na zo wannan abubuwan suka zama wani abu wanda ya wuce eh, yanzu sun riga sun wuce sun wuce gaskiya ne kuma yanzu alhamdulillah ko za mu je birnin sun hmm. muka tafi ni da su ana gani za a ce wane ne wannan wane ne wane eh. eh sai dai a ƙara a ce kai kuma kai ne wane da da kake cewa kai ne wane eh. to an sha yin wannan ma abun ya kuma jin kunya mun zama kamar sarkai yan zama sarkai ba to dole ne ayi to wannan shi to wannan ba wani da farko da naga ana taka sai na dauka to dama ka san da ke aka ce mutum in abu ba saboda ka kai taka haye mm, sai nake tunanin to ko ko a harkar waka taku akwai zumunci haka mai karfi mm. wanda idan mutum ya rera waka yakan dauka ɗauka ma ya ba abokin sa yace shi ya rera shi yasa wannan nisan kallon da sai nake ganin kamar ni na ɗauka ma ko kai ba kai ka ba da ita da ina rubutu mm. ina rubuta mutane waka sosai yawa ai ka san na mata bai rubutu suka sani sun sani eh. akan harkar rubutu ana kira na umma mutum rubutun waka ba tare da wani abun nan ya rubuta masa ya biya ni mm. in tafiya ta amma har kai da har murya ta ma ina sa mutum Eh. ni ma da murya ta yi biya ne eh. to da tafiya ta tafiya ne ne ce ya kamata ne ma in daina wannan uwar in fito tunda ba wani abu bane ba wani ba wani abun aibu ba maimakon ka je kana ta dora wani kana abun nan to kai ma kamata ka eh. fito kai ma ka ci arzikin da ake ci ko ba haka ba Bahaushe ya ce wai in zaka sha giya ka sha ta dubu kuma zanin aro ma baya rufe katara baya rufe katara ko ba haka ba eh. saboda haka gwara mutum ya kuma gashi dai mutum bai fika tsimma ba ba ya gaya ma zanin daurawa to shine isa eh. na fito da kaina kuma gashi Allah ya sa ashe da rabon wani abu a ciki eh, gashi Allah ya sa da ita muke ci muke sha yanzu to alhamdulillah wato isa ayagi na'am a kalubale kenan wannan wanda ni na kawo sa to wanda kuma yake cikin zuciyarka wannan kuma da mu da yan kallo kai gaskiya ne wannan ai eh, wannan duk da akwai nasarori da mm. duniya wanda ita kanta idan ta gani ko ka ce baka san ba za ta amma gaskiya ne akwai kuma kalubalen da idan ka faɗa ma wani duniya. ba za ta gamsu gaskiya ne menene gaskiyar lamarin mm. nasara nasara eh to gaskiya nasara kullun kirga ta muke kuma ba muna so ma ta koma ma har ta daina ta daina eh, to haka muke fata a cikin nasarar da na samu ita ce ɗaya daga cikin nan da na zo gashi mun zauna har a cikin mawaka dubu tun da za a iya cewa dubu goma ba eh, amma Allah ya ɗauko ka kai kaɗai Allah ya ciro ka ya ce wane gashi nan duniya ta san ka ba tare da ka fi su iyawa ba ba ka fi su eh, kyau ba ba ka fi su wani abu ba mm. komai ka fi su ba ba ilimi ba amma ubangiji ya ciro ka yi cewa ne zo ka gwada kai ba eh. to wannan nasara ce ba karama ba ba abin da za mu ce sai alhamdulillah sannan a bugu da ƙari a nasarar da na samu ita ce a guraren da na je akwai Nijar da Allah ya sa na je mm. za a yi taro na ƙasa da ƙasa da za a yi tsakanin Nijar da Najeriya na embassy za a karrama ambasadan Najeriya da ambasadan Nigeria. Za su yi eh. karamawa zumunci da aka yi. Karamawa zumunci da aka yi da award da za a yi. Aya wannan lokacin akwai wakilan EMPT. Yauwa eh. to abin da ya sa nake jin daɗi a lokacin ina zaune a gida aka kira ni tun daga Nijar mm. aka kira ni aka ce an ce kana ɗaya daga cikin akwai uku. kana ɗaya daga ciki ba na mantawa da ni da Hamisu Breka da Ahmad Shanawa dan Jos dan eh, Jos aka kira mu muka tafi aka ce ina ɗaya daga ciki abin ya dinga ban mamaki ma har ma na daina ma mamaki da <laughs> ikon Allah ba mamaki da ikon wallahi muka je muka yi wannan abun a nishadance aka karrama mu mm. muka je ofisoshi na mutane daban-daban muka haɗu da manyan mutane mm. wannan abun ya daɗe yana faranta mu gaskiya ne sannan bugu da ƙari ko a nan ina zaune wata rana an taɓa sawowa a BBC mm. suka sa a cikin mawaƙa wanda suke goma top 10 da ake cewa ina daga cikin top 10 eh. wanda suke mawaƙoƙi mafiya shahara da kuma mawaƙa mafiya shahara da eh, kuma tashi yawa yawa mm. BBC suka sani ina daga ciki su Umar M Sharif su a dogon ja su ga nan da yawa da a cikin goma ka zo daga eh, ciki wannan abun ya sa mun jin daɗi da godiyar Allah to iri irin su wannan nasarorin suna da yawa wanda suke a wanda suke a ɓoye suke ma to wannan <laughs> eh, nasarori ne dama wani suna boye wasu suna bayyane eh, wani kuma ba sai ma ka faɗa ba za su bayyana mm, to a isa a yagi alhamdulillah wato ita wannan harka ta kuta harka waka eh, ko kuma in ce industry iya wakar kawai kake iya cikin industry ƙwaryarta mm. don saboda abubuwan naku suna da yawa kamar akwai uh, fim wani ko kai komai ma dai ana an ce industry kun kunshi mm. komai to kai kawai iya ka gaskiya ka rera ka fita kawai ka dogara da ita mm, mm, ina waƙoƙi gaskiya don kusan ita waƙar soyayya ai ba kuɗi ake yi da ita eh. waƙar soyayya ba a kuɗi da ita amma dai za ta sada ka da mutane masu ba da kuɗi ma'ana dai yanzu kamar misali idan hmm. aka tashi ah, idan suka zo za su karɓi waƙar taka su biya ka wani abu su hmm. je su hauta su ta rawar rawar su je gashi dan hmm. dai wanda dai ake ɗaurawa a YouTube ko wasu abubuwa haka nan yawa to kai duk baka ɗaya daga cikin ire-iren wa'annan mutanen ko kuma duk kai ma kana cikin su to gaskiya ni abin da na fi na fi mun waƙa ka kira ni kin gani mm. ce za ka mun waƙa. ma ita rubuta a rera ma bidiyo ɗin za ka yi. Mm. dan ba masu bidiyon ma akwai inda bana bawa mm. akwai inda in na ga ba bai zai bana abin da nake so ba zai ba wakar ta eh, ba wallahi bana shi ma nawa zai siya eh, kin gane ko so amma ina yin waƙoƙin fina-finai kuma ina yin album don yanzu album ina guda uku ne a kasuwa mm. ga na hudu yana hanya to alhamdulillah so ina yin waƙoƙin fim sosai akwai fina-finai wanda na yi waƙoƙi to isa ayagi kamar yanzu yadda ka zama mawaƙi mai shahara alhamdulillahi sai dai a ƙara gode ubangiji kamar uh, yanzu ita kanta wannan gida namu ne MDTV Hausa ta ta bude wannan shafi ne saboda su mawaka su kan kurin gajin karsashi da jin daɗi da kuma annashuwa da walwala saboda kuma masoyan ku wani wanda bai kai ya ganku ku ya ganku gaskiya kai tsaye ya kuma ga yana hira da ku a yanzu kamar uwan uh, uwanka mawaka wani shawara za ka ba su game da tafiyar da harkar rayuwa sannan kuma mawaka da yawa wani lokaci sai ka ga ko kuma yan fim sai ka ji ana cewa yan kulo su ringa cewa kuna da girman kai ba kwa san ko dan irin selfin nan dai dan ce gudan kashi da yan zai a ki wai menene yake jawo haka ko kuma dai kawai faɗa ne na yan kallo to kin san duk abin duk mutumin da baka yanke wa mutum hukunci sai ka zauna da shi mm. kuma ko mutum ya kai dubu ba za ka ce musu dan halin su ɗaya ba ana haifar Hassan da Husainu ma mm. ga su yan biyu ne kamar su ɗaya ba ka iya bambance su ba ita kanta uwar ma kila su ringa shigan mata rudani eh. amma za ki ga kowa zuciyarsa daban akwai abin da mm. Allah ya sa a zuciyar shi wannan yana da kaza wannan yana da kaza halitta ce shi ma wanda kake ganin kamar yana da girman kai ba lallai girman kai ba ne. akwai a psychology abin da ake cewa individual differences eh. ta iya yiwa wannan yana da shiru-shiru wannan kuma yana da zance ko ba haka bane ba eh. saboda haka sai ka kusanci mutum kake gane ya kake gane yawwa wannan sa ko da wani lokaci a fuska sai ka iya ganin mutum kamar girman kai zai maka hmm. wata kila kaje kuma sai yana da kyakkyawar mu'amala sai ka kusance shi zaka ga yanda to wani shawara zaka ba yan uwanka mawaka to a yan uwana shawarar da nake so in bayar shine mu kasance don jama'a dama muke kullum kana yi tun da ka taso kake waka su kake jama'a su karba mm. har kana turawa ma don a turawa na turawa na tura mm. ka kai gidan rediyo don mutane su ji mm. su accept su karbe ka ko ba haka ba saboda haka kar zama da kuma don an karɓe ka i zama na kai amfani da wannan kana wulakanta mutane mm. tunda akwai masu yi mm. za ki ga wani dan yayi suna tun a unguwarsu za a fara samun matsala sai ga ya daina yau tashi a bacci ma sai karfe ɗaya haka suke cewa mm-hmm. wallahi da mutum yayi suna ya daina tashi za a fara matsala da shi ni Isa Ayagi ba alfahari nake ba mm. anguwan mu in ka je ka tadda ni a mu in ba ce ma aka yi wani ne wannan ba ba za ka sani ba eh. saboda ma'amala tara nan yadda take haka nake mu sai na da office ina nan wajen aiki ne to ba wasa ba komai eh. to anan ne zake anan ne doga dama ya ba bakin sana'a gaskiya ne saboda haka to kar mu dinga wulakanta mutane da waye da sauransu kuma mu dinga yin abu da zuciya. Mm, wato eh, ‘yan kallon mu muna tare da AMD TV Hausa. Mm. Kuma sannan wato mun bar kare aka ce tun rantuwa ni da dai mun yi tuya mun manta da albasa. Amma kuma aka ce ai idan aka ce kiɗan bai tsaya ba to ai ba bata ɓaci ba. Ah, to alhamdulillahi a cikin waƙoƙin yabo. akwai mafiya yawan wasu zaka ga manyan mutane ne wasu kuma matasa ne wasu wasu waƙoƙin ka na soyayya ma basu dame su ba su waƙoƙin yabo to kaga kuwa mun bar karantin ranti ba ni, kuma mun yi tuya mata da albasa amma yan kallon mu ku yi hakuri za mu saka albasa a man yanzu mm. a cikin waƙoƙin yabon da yana da kyau ka ɗan rerawa masoyan mu ko da baiti biyu ne saboda yanzu da manya ne da yara da nan duniya ce ke kallon mu gaskiya ne saboda mu faranta wa kowa da kowa gaskiya ne to akwai waka ta wacce nake cewa Dube mai lallahi ka kira mu masoyanka duk daɗi da wuya ba ma mance rasulalla baitin ina cewa annabi ina ma ka gaban ka da rera kasidata dan daɗin baitin ka ce na furta bukatata ba ni da wani buri da ya zarta na makoci mai kyauta a gidanka na aljanna ka bani ya kan zilla annabi domin abubakar dan umaru da alinka domin usmanu don faɗi ma'autar yarka dan jikokinka hassan da husaina abin sanka domin khadijatu da sauran matan nurin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kaga mun taba dama mun zo mun taba hagu alhamdulillah saboda wato duk abin da za a yi idan aka ce maka akwai wako idan ana waƙoƙi idan mm. aka ce maka akwai ne yabo mm. sannan kuma wurin wakar yabon mm. wakar aka ce kuma akwai ne yabo idan ka tsallake to shine kayi ma girkin gaba ɗaya baka sama girki to saboda haka yan kallon mu akwai wanda yanzu na san zuciyarsu ta yi fari alhamdulillah to su kansu yan kallon wani shawara zaka ba su game da yanda za su ringa sauraron ku su san wani irin sakon da nake so in kai ga masoyan mu baki daya mm, mm. da ni da AMD mm. Hausa TV ko? Eh AMD ta <laughs> Hausa TV. Yawa eh, burin mu So musu yawa su gane cewa kullum burin mu faranta musu sannan su dinga mana kyakkyawan zato fiye da yadda suke tunani a wajen mu akan mu kuma kullum muna so ƙoƙarin mu mu ga me za mu kawo wanda zai faranta wa 'yan kallo mm. da masu saurari baki daya so muna tare da su ɗari bisa ɗari mm. kuma Allah ya bar mu tare Allah ya bar ƙaunar da suke mana mu ma Allah ya ƙara buɗa mana tunaninmu mu ga me za mu yi mu faranta musu wato alhamdulillah wato AMD TV Hausa kamar yadda muka saba kawo muku mawaka a har kullum ba za mu gajiya ba babban burin mu kullum shine mu faranta muku na cikin gida kasar mu Najeriya da kuma waje da sassa sassa na duniya baki daya karkashin mm. jagorancin AMD TV Hausa wannan taskar mawakar ke zo muku a amd tv hausa tana kokarin faranta mutane da ku kuma har kan kuma da suke da ta kara mu karfin gwiwa a cikin sallama da za ka yi da 'yan kallon mu yanzu wayanda suke kallon mu da kuma sauraron mu kai tsaye ya kamata a ce ita kanta da ita AMD TV me za ka ce mana da AMD TV ai zan ce a wani wata kafa ce mm. wacce Allah ya kawo wa mawaka da kuma su masu kallo da saurari ta inda ba sai ka je kana ta bibiyar kana ta inda ya za a ka haɗu da wani ka gan shi ka tantance wannan ne na ƙarya wannan ne na gaske mm. ko ba haka bane ba mm. kin ga an kawo sauki ga mai kallo ga mai kallo gaskiya ne yanzu ka ga wani ma sannan mawaka kai kanka an baka damar da zaka idasar da sakon da zaka gaskiya ne da zaka baiwa masoyan mm, ko ba haka ba farin gwiwa ne wannan eh. sannan mawakan da mu irin mu masu tasowa da wanda suka taso mm. da wanda suke rarrafe so suke ma su zo mm. Tun da dama rayuwa mataki ce wani ya fi wani ko ba haka ba su ma an ba su daman da mm. za a ganka ta nan mai bi ta nan Allah ta nan sai sanadiyar ɗaukaka. Wato a yanzu kamar yadda muke zaune ga baki ɗaya wasu yanzu ga baki ɗaya duk sun nutsu ne suna so su ji ina ne a direction mm. sannan kuma da nan da za su same ka kai tsaye sannan kuma <laughs> kafafen yada labara sadarwa ta duniya me za su danna su ganka. To. Sai da farko dai tun da duniya ta ci gaba akwai hanyoyi mafi sauki inda mutum zai sami mm. akwai a social media kamar instagram account ina mm. wanda ake sa isa a yagiriyar isa eh, a ba isa a yagiriyar ka gani ba to ba ni bane eh. yau ba ni bane gaskiya mm. saboda akwai masu buɗewa da sunana sannan akwai inda za a same ni a a gmail dina yawa isa a yagi at eh. gmail.com yawa sai kuma a isa a yi tiyawu da yahoo.com yawa shi ma don za a same ni ko yawa za a same ni eh. sai kuma whatsapp ina da za a same ni eh. ita ce 0h1 mhm. mhm. lambar kamfani ke yawa lambar kamfani eh, kai sai wanda za a tura sako kenan to a yanzu dai kaga to a idan mutum kuma ya shigo Kano ya ce na san ganin ka ko ka zaka masa kona abu ina ne zai tafi kai tsaye kawai ce mai mashi dauke daga kai nungu kaza to akwai ofis ina ina nan sabon titi dake kan hanyar sabon titin mandawar kan sabon titin da zai kai ka har ka buga har har BUK har eh, FCE yawa eh. daga nan ka duba akwai wani mannin so yana opposite manir so din anan a kotu plaza alhaji haya ino mai citta mai citta yana zuwa zai ga signboard an sa a yagi saw record to alhamdulillah ka san da yake amd tv hausa wani lokaci da kake ganin mu nan hmm. muna gabatar da shirye-shiryen mu ne ba iya kawai kasar zamu ba baki daya duk duniya su kai kallon mu sannan kuma kamar yadda kai magana a baya da tsawon lokaci mutum yakan ji Hausa amma idan aka sarka masa da hmm. turancin yakan dan ji daɗi za mu so kaɗan ba da lambar taka wannan din da turanci watakila turawan ba sa jin hausa Ok to uh, number da za a contacting ina kenan yes okay so my people you can contact me through my numbers uh, 0h177 292367 or Eh. da fatan dai masu kallon mu duk kun daddauka to alhamdulillah yanzu ya eh, yi sa'a ya gi babban bakon mu za mu yi sallama ne da masu kallon mu kai tsaye bayan kafin mu tattara namu taburmar shirin mu haɗa duk da ko da jiko da gani lokaci ya yi mana rawa ya kamata a ce ka yi ma AMD waka ko ta minti ko ta suka ce bai ce da kuma su kansu masu kallon yanzu wanda kuma kaɗan yi wannan za ka wannan sai irin su shata ba a ah, ai kai ba za ka ɗan yi wannan ni kai ka gani nan yanzu sai ɗan ji karsashin ne ma in ta yakun to shi kenan hmm. bismillahir rahmanir rahim AMD Hausa TV jama'a ku taho mu kalla Sata ba kamar ta mai hira da dukan mawaka. Ni ma yau ne ziyara. AMD ce Hausa TV. Allahu Masha Allah. to da haka da haka yan da abokan arziki AMD TV ni ce dai taku Salma Ismail zan tattara taburin mai shirin namu a cikin wannan taskar tamu karkashin jagorancin AMD TV Hausa ni Salma Ismail na ce mu huta lafiya fata.